wa arina albatila batilan wa rizuku na shina ba wa la ta ja'alhu multa bi sana alai na dilla wa ja'an na lil muta ƙina imama amma ba a ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau ashirin da biyu ga watan zul hijja bayan hijiran manzo sallallahu daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda yake daidai da goma ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya allah muke roƙo da sunayensa tsarkaka da siffofin shi maɗaukaka ya ba mu dacewa duniya da lahira idan ba manta ba muna cikin wannan littafi mai albarka makawifin salihin min adami kabulil a'mal na Dr. Muhammad bin Azur rahimahullahu ta'ala ya wallafa littafin nan ne a mahanga ko ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un su mumunai su ne waɗanda ke bayar da duk abin da suka zo da shi na ibada biyayya ga Allah sadaka da duk wasu ayyukan alkhairi amma duk da haka zukatansu na cike da tsoro shin an amshi wannan aikin ko ba a amsa ba Allah ta'ala sai ce ula'ika yusari'una fil khairat to masu irin wannan sifar su ne waɗanda suke yin rige-rige wurin aikata alkhairi wani irin sifa shi ne sifan mutumin da ke shiga cikin yanayi na tsoro duk da cewa ya yi abin da Allah yake so kuma ku lura Allah subhanahu wa ta'ala manya-manyan ibadu ya rufe su ne da istighfari manyan ibadu idan kuwa da a ce idan mutum ya yi ibada in ya gama zai je ya dinga bugun kirji ne ya ce ai mun yi kokari ko kuma yana tunanin ya kai wani mataki da ba a rufe manya-manyan ibadun ba da istighfari annabi ya sunnanta cewa wanda ya yi sallah maktuba idan ya sallami abin da zai fara fitowa bakin shi shine istighfari sau uku me istighfarin nan ke faɗi maka ai istighfari mutum na neman Allah ya rufa mishi asiri ne kan wani abu da yi ashe kuwa da a ce miƙe ƙafa ake to da ba a rufe da istighfari ba na biyu Allah subhanahu wa ta'ala da ya siffanta mumunai ya ce kanu qalilan min al ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun su mumunai idan an zo cikin dare baccin da suke yi bai da yawa suna tashi ne suna ƙiyamun laili da ibadu cikin dare sa'annan idan lokacin sahur ya zo dab da asuba sai su zauna su dinga istighfari gashi sun kwana sallar dare amma kuma sai su rufe sallar daren da istighfari muna fahimta sa'annan na uku Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani akan ma'aikata aikin hajji Allah ta'ala yake cewa sun ma'afidu min a fadon nasu sai ce me wastaghfirullah sai ku nemi gafarar ubangiji saboda haka sifa ta mumuni shine wanda yake ibada kuma yake kara jin tsoron Allah ta'ala kuma yake jin tsoron Allah kan ibadan nan kada a ce ba a karba ba kar mu manta a baya an karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin sutul ahqaf cewa ula'ikan ladina na taƙabbalu anhu ahsana ma amilu wa na tajawazu an sayi sayyi'atihim fi ashabil janna Allah ta'ala ya ce waɗannan mummunai da aka faɗi siffofinsu to su ne waɗanda muke amsan musu mafi kyawun aikin da suka aikata Allah sai ce wa na tajawazu an sayyati kuma muke kankare musu muke ɗauke kai daga laifuffukan da suka yi fi ashabil janna sai malamai suka ce idan mutum ya yi aiki wanda Allah ta'ala ya ɗaura mishi to kafin Allah ya amshi wannan aikin sai kuma ya yafe ma bawan saboda ƙarshenta da ya je yin aikin ɓata aikin ya yi muna fahimta saboda haka sai an yafe ma mutum kamar yadda ake cewa sai an yi waving ɗin abubuwan da ke kan shi tukunna sai a ce to an karɓa saboda ya zo ya ta haɓuka ya yi ƙoƙari amma ba dan abin da ake so ya yi ba ya yi ɗin muna fahimta saboda haka bainar raja wal khawf ka'ida ta cewa musulmi ya kasance tsakanin tsoro da fata wannan ka'idar tana nan amma kuma sahabbai Allah ya ƙara musu yadda kamar yadda annabi ya ɗaura su akan tubali shine wanda ya kai wannan matakin shi yana tunanin cewa ba anya Allah ta'ala ya karba ko bai karɓi aikin ba annabi sallallahu alaihi wasallama da bakin shi ya ce habbai cewa babu ɗaya daga cikinku da zai shiga aljanna saboda aikin da yake yi sahabbai suka ce hatta anta ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam suka ce hadda kai ya rasulallah annabi ya ce hatta ana ya ce hadda ni illa an yata ghamma da ni allahu bi rahmatihi sai in Allah ne ya lallabe ni da rahamarsa to don Allah wanda ya fahimci wannan karatu da kyau akwai abin da mutum zai nema da ya wuce rahamar ubangiji saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce hadda nima sai idan Allah ne ya lullube ni da rahamarsa to don Allah kai me zaka nema muna fahimta saboda haka duk da wannan raja wannan fatan da bawa yake fatan cewa Allah ya karba aikin amma fa yana tsoron kuma karba a ce ba a karba ba a nan muka karanta abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda ya yanta mutanen da suka fi dubu wanda da kudin shi ya saye su a kasuwan bayi ya yanta su sa'an nan kuma banda za a kawo mai dukiya dinari dubu ɗari dubu kaza ya tsaya rana ɗaya duk ya rabar da shi wata rana mabaraci a ƙofar gida ya zo ya sallama ya ce yana bara ne ya ce ma shi a bashi dinari ɗaya ai mun yi safin dinari ɗaya ko dubu ɗari biyu ba hudu daga kawai ya zo ya ce allazi wahidin misali a kofar gida sai shi da ya ga wannan aikin ya ce kai allah ya amsa maka wannan aikin allah ya saka maka da alkhairi ɗa na gari kenan sai abdullahi ɗan umar ya ce ma ɗan nan ya ce da na san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya amsan mini sujada guda ɗaya tal sujada ɗaya to da yanzu ba abin da na fi so a wani abin da bai tare da ni kamar mutuwa bayan nan kuma abdullahi dan umar ya ce da na san ubangiji ya amsan min sadakar da na yi na dirhami ba dinari ba na dirhami ɗaya a tsawon rayuwa ta gaba ɗaya to da ba abin da zan so ko ba abin da na fi so kamar mutuwa don Allah idan ya riga ya gamsu cewa an amsa zai dinga faɗin wannan ba zai faɗi wannan ba saboda haka mummunai mumunai shine suna jin tsoro duk ibadar da suka yi amma duk da haka suna cike da tsoro na cewa Allah ta'ala ya amsa musu ko bai amsa musu ba kuma wannan baya kore wannan fatan shi yasa ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda a lokacin da ta zo tana gargara da Abdullahi dan Abbas ya shigo ai ka san me ya zo yi ta ce kada ka bar wannan ya shigo ya zo ya fara wannan yabon nashi amma da ya shigon ai abin ya yi ko wannan yabon da ya yi mata ai bai canja ta ba duk da haka tana nan dai tana cike da wannan tsoron an amsa ko ba a amsa ba tsala muna fahimta saboda haka wannan shine sifa ta mumunai kuma wannan sifar bai kore arraja bai ko da fatan da mutum yake cewa Allah ta'ala ya mishi rahma Allah muna gane ma a jiya mun ji abdullahi dan mas'ud ibnu ummi abd Allah ya kara masa yadda wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada shaidan cewa duk wanda yake so ya karanta alkur'ani kamar yadda Allah ta'ala ya saukar a ɗanyensa to ya karanta irin karatun abdullahi dan mas'ud shi yasa a lokacin Uthman dan Affan Allah ya kara masa yadda da aka samu cewa musulunci ya kara faɗaɗa ana samun musulmai gari daban-daban garuruwa da mabambanta ana zuwa a haɗu a sojoji za a je yaƙi saboda haka ga musulman wannan ƙasa ga musulman ƙasa kaza sai ya zama na cewa kira'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa habbai wannan ya koma makka ya ci gaba da rayuwa wannan yana garin madina wannan na garin kufa wannan na garin basra sai ya zama kowa da irin kira'ar da ya koya gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ɗaya daga cikin sahabbai zai samu Uthman bayan ya ga fitinar da ya faru a Azerbaijan cewa musulmai sun kusa su fara yakan junansu saboda karanta alkur'ani wannan ya zo ya ce ihdinas siratal mustaqim wannan ya zo ya ce ihdinas siratal mustaqim wannan ya zo ya ce ihdinas siratal mustaqim in wannan ya ji sai ce kai ba haka qur'ani yake ba saboda shi bai taba jin wannan kira'a ba in wannan ya ji na wannan shi ma ya ce ba haka ba sai ya zama musulmai maimakon a yaƙi kafirai sun koma ya su ya su suke saboda ba san cewa kirawoyin sun bambanta ba sai ya zo ce ya amiral mu'minin ka riski wannan al'umman kafin su fara kakkashe junansu kan littafin Allah kafin su yi saɓani a kan littafin Allah kamar yadda yahudu da kiristoci suka yi wannan dalili ya sa amirul mu'minin uthman ya naɗa kwamiti na mutum hudu waɗanda za su tattara alkur'ani guri ɗaya a ƙarƙashin jagorancin zaidu ibn thabit allah ya ƙara masa yadda saboda zaidu ɗan thabit a wannan lokacin sanda mala'ika jibril ya zo aka yi musaffa tsakanin shi da manzo sallallahu alaihi wasallama na ƙarshe wanda ya yi mishi so biyu ya ce tun da na ga mala'ika jibril ya mun so biyu to ba a balamar da na gano cewa na kusa barin duniya domin duk shekara so ɗaya yake zuwa a ramadan a yi musaffan alkur'ani gaba ɗaya ya ce to wannan shekarar so biyu ya zo min kuma ba abin da nake gani sai kawai alaman ajali na ne yanzu saboda haka tun da zai da ɗan fabi yana nan sanda aka yi wannan musaffa na ƙarshen nan sai ya zama shine jagora da waɗansu sha mutum uku haka suka yi a wannan kwamitin suka tattara alkur'ani da duka kirawo inda muke da su sai aka buga kwafis wanda aka aika ƙasashe daban-daban amma an anshi kwafi akwai kwafin da ke gudan hafsa bintu umar radiyallahu anha usman dan affan ya aika ya ce don allah a ba da aron wannan littafin a ba da aron kwafi din nan idan an gama za a dawo mata da shi sa'annan bayan an gama kuma aka mayan mata da shi to da aka raba ƙasashe sai al mu'minin ya ba da umarnin cewa duk wanda ke da wani ƙur'ani tare da shi wanda ba wannan wanda gwamnati ta turo ba to ya ƙona shi saboda kar a samu saɓani sai abdullahi dan mas'ud shi dama yana da nashi a wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya koyi a surori saba'in da wani abu cikin alkur'ani sai ya ce gaskiya shi ba zai bar abin da ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba akan wannan saboda haka shi ba zai kona nashi ba sai ya tawili kuma ya ce ma ɗaliban shi kuma kowa duk wanda ke da nuska irin tawa ya ɓoye ne ba wai ya ci gaba da karanta ba ya ɓoye domin Allah ta'ala ya ce wa makana ni nabiyin an ya hulla bai dace ga wani annabi ba a ce ya yi gululi a fi kira wa makanar nabi'in linabi'in an ghalla to wannan abdullahi dan mas'u sai ya tawili ya ce to kowa ya ɓoye na shi saboda Allah ya ce wa man ya gulul ya ci bi ma ghalla yau malkiyama duk wanda ya yi gululi to zai zo da abin da ya gululi ranar tashin alkiyama saboda haka ku boye alkur'anin ku ranar alkiyama za ku tashi da shi in ji abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda wannan tawili ya yi wanda malamai suka ce mishi wannan ko suka ce tawili nan bai yi ba saboda wancan gululi ana maganan waɗanda suka yi yaudara da ha'inci ne a filin yaƙi wannan kuma shi ƙur'ani ne ya ɓoye saboda haka ba ɗaya ba ne almuhimmu dai abdullahi dan mas'ud annabi ya mai shaidan cewa nauyin ƙwabrinsa guda biyu ko kuma nauyinsa shi karan kanshi kamar da ruwayo suka tabbata shine ya fi girman dutsen uhudu in an ɗaura shi a mizanin ranar alkiyama saboda sahabbai sun gana hil na haif reshe na rawa da shi amma duk da wannan matsayi abdullahi dan mas'ud yake cewa ya yi burin a ce shi da fila ne na masallaci da fila ya ce wadittu an ni sariya min sariyatul masjid ko hadal bina ya ce na yi burin a ce da ni fila ne kawai ga nan da za ka gani kawai an kafa shi a tsakiyar gini ya ce haka ya buri a wata ruwa ya ce ya yi burin da ma a ce shi bulo ne shi tubali ne kawai wanda aka yi gini da shi ta Allah mun fahimci wannan saboda haka mun fahimci wannan abin fa da kyau kar wani ya tunanin cewa ba a nufin wai kaka yi fatan shiga aljanna ba haka ake nufi ba a'a ana so ka siffanti ne da siffofin mumunai idan ka siffanti da siffofin mumunai ai shi yasa za ka yi ta aiki aikin nan kuma fatan Allah ya ma rahama ne ya saka aljanna ya fito imran bin hussein radiyallahu an ya ni ramadan tudrini riyah imran bin hussein allah ya kara masa yadda wanda shi daga cikin abin da allah ya mai na karama shi ne sanda ya rashin lafiya har gida mala'iku ke zuwa su gaisa amma fa gashi nan ya ce kai cuna da ma ni toka ne wanda iska kawai ke kadawa kai cuna da ma a ce ni toka ne in ji imran bin hussein ya ce da ma ni toka ne kawai iska wanda ke zuwa ya shiƙe shi kawai ya wuce alƙudwatul imam imran abin koyi ne jagora ne sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabin manzan allah sallallahu alaihi wasallam aslama huwa wa abuhu wa abu huraira fi waqtin da shi imran da shi baban shi hussain da abu huraira Allah ya kara musu yarda duk sun musulunta ne a lokaci daya sana saba shekara ta bakwai kamar yadda muka san tarihi saboda tufail ad-dausi Allah ya kara masa yarda idan mun tuna lokacin da ya zo aikin hajji irin na jahiliya ai an tare shi da aka tare shi aka ce mishi in ka shiga wannan gari akwai wani kada ka yadda ka saurare shi domin yana raba kaza haka suka yi suka kushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su waɗannan mushrikan ba don komai ba saboda kai ya saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da ya gamsu ya kai matsayin da yana sanya auduga idan zai dawafi a Ka'aba ya toshe kunnuwansa Don kar ya ji abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi amma da ya zo yana ta yin dawafin nan yana ta lura da annabi na sallah yana karatun alkur'ani yana dawafin kuma bai san san da ya kawo har kusa inda annabin yake ba amma kuma yana jin karatun sama sama duk da gashi ya toshe kunne amma yana ji sama sama sai bayan an gama da daddare ya zo ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda naga kana yin nan dazu kana karanta ina so ka karanta min ji sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta mishi alkur'ani bai bar gurin nan ba kuma sai da ya musulunta to bayan ya gama abin da ya kawo shi sai ya koma garin su daus shine ya ta fama shekara da shekaru ba wanda ya bi shi sai da ya kara dawowa ne tukunna ya zo ya ce ya rasulallah a roƙon min Allah ya shirya da mutanen nan annabi ya mishi addu'a ne da ya tashi dawowa sai zo da jama'a waɗannan bayan Allah sa Abu Huraira Allah ya ƙara musu yadda muna fahimta to duk a lokaci ɗaya waɗannan Imran bin Husayn da baban shi da Abu Huraira duk suka musulunta shekara ta bakwai bayan hijira amma ku ga abin da Abu Huraira ya yi a musulunci a wannan daga wannan shekarar ba su shekaru hudu da annabi sallallahu alaihi wa alihi zuwa uku ba amma ku duba abin da ya tara waliya qada albasra an ba shi shugabanci na alƙalanci a garin basra wa kana umar ba'athahu ila ahli al-basra yufqika yufaqihum umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya tura shi zuwa ga mutanen basra li yufaqihum dan ya koyar da su ilimin addini a wannan lokaci gwamnati na ɗaukan malamai ta tura su gurare daban-daban don malaman nan su koyar da su su bayar da fatawa muna fahimta kakka ce me yasa ba a yi a mu garuruwan mu garuruwanmu baban garin maman garin demokradiyya ne ba tsarin musulunci ba ne saboda haka idan gwamna ya yi shi ta wannan wani kokari ne na shi daban amma ita gwamnatin ba a ɗaura ta akan wannan setin ba muna fahimta domin ita gwamnati abin da take kallo babba shine constitution da wannan constitution din ya kunsa shine ƙarshe a wurinta to ashe kuwa ba za su dace da abin da qur'ani da sunna suka zo da shi ba saboda haka in ka gani babu a garinka to kai mamaki domin su ga abin da ya kafa su nan abin da ya kafa su ba ɗaya yake da alkur'ani ba muna fahimta wanda ya samu ya yi ƙoƙari to ya yi ƙoƙari shi ma wani gudunmuwa ne ya baya a irin janibin shi ya amfani da gurinsa ya fito ko fakan alhassan ya halif al-basri yake rantsuwa yake cewa ba qadima alaihim albasrata khairul lahum min imran ibn husayn yace a garin basra kaf babu wani mutum da ya taba zuwa garin basra da yafi alkhairi yafi zama alkhairi gare su kamar wannan bawan Allah imran ibn husayn domin zaman malamai a gari alkhairi ne albarka ne kuma waɗannan zaman su a cikin gari yana kara fitintunu da Allah kaɗai ya san adadinsu مطرف بن bin abdullah مطرف ibnu abdullahi bin shekhir yake cewa ƙalali imran bin ya ce imran bin ya ce min ka hadithan asallahu an yanfa'aka bi ce bari in sanar da kai wani hadisi abinda nake fata shine Allah ya amfanar da kai da shi wannan hadisin da zan faɗi ma inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jama'a bainal hajji wal umrah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hada tsakanin aikin hajji da umra kenan ya yi tamattu'i ko ko ya yi kirani afuwan. walam yanha anhu hatta mata kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai hana yin kirani ba har ya duniya walam yanzil fihi qur'anun yuhadimuhu qur'ani kuma bai sauka ba wanda ya haramta yin kirani wa annahu kana yusallamu alayya ya'ni al mala'ika kuma ka sani cewa da ana min sallama ana zuwa a gaishe ni su waye mala'iku qala falon maktawaitu amma lokacin da na gaji ko kuma jarabawan da aka yi ta min aka yi ta min na faɗi har na yadda aka min lalas amsaka a zalika sai wannan abin da ke faruwa na mala'iku su zo su gaishe ni sai suka daina zuwa falamma a da ilayya da na daina yin lalas ɗin kuma sai gashi sun ƙara dawowa muna fahimta domin shi abdullahi imran allah ya jarabe shi da cutan basir wanda sai da ya shekara 20 30 yana fama da rashin lafiya hak ya kai ga bai zuwa ko'ina to wannan rashin lafiyar da ya haƙuri ya ƙi neman magani ya tsaya a haka ne mala'iku ke zuwa su gaishe shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa in kun tana da hadisin da yake bayanin cewa an tattaro al'umma an tattaro zuyar liyal ard ya ce an tattaro min ƙasa gaba ɗaya ya ce sai na ga wani annabi waɗanda suka yi imani suka bi shi da sauce mutum biyu ba ko uku wani mutum wani annabin mutane uku ne zuwa tara wani annabin mutum ɗaya ke bayan shi wani annabin ma haka yanda ya zo ya gama da a shi har ya koma ba wanda ya imani da shi ya ce ina nan kawai sai na ga an bujiro min da wasu taron mutane ya ce sai na fara jin daɗi na ce ko al'umma ta ce aka ce haza musa wa ƙaunmu sai aka ce mun wannan taron mutane da kake gani annabi musa ne da mutanensa ya ce sai aka ƙara ɗago min wani dandazan jama'a ya ce sai aka ce ga jama'an kacan ga al'umma kacan wa ma'ahum saba'una alfan yadkhuluna aljannata bila hisabin wala iqab tare da wannan dandazon da ka hango akwai mutane dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna babu hisabi babu uquba Allahumma ja'alna minhum bimannika wa karamika da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi wannan sai shi imran ibn hussein Allah ya ƙara masa ya ukasha ibn mihsan ku kashe kai sai ce ya rasulullah Allah an yaj'alani minhu ka roƙa Allah da ya sa ni cikin waɗannan mutum dubu saba'in nan a wata ruwaya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ƙara neman ceton a ƙara mishi sai aka ƙara mishi dubu saba'in kuma akan wannan Allah ka sa muna ciki to su wane ne waɗanda za su shiga aljanna bilahi sabin wala iqab su wane ne annabi yake cewa humul ladina la yastarquna wa la yaktawuna wa ala wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun su ne waɗanda ba sa neman a musu sune su ne la yastarqun duk da malamai sun tattauna akan wannan mas'alar wala yaktawuna kuma ba sa yin lalas wanda Imran yayi wala yatatayyaruna kuma ba sa yin camfi wa ala rabbihim yatawakkalun kuma su ne waɗanda suke da cikakken dogaro ga ubangijinsu su ne waɗanda za su shiga aljanna bila hisabin wala iqab muna fahimta to imran bin husayn Allah ya kara masa yadda yana kwancen na aka ta tallata mishi wannan lalas ɗin wanda zai zama sauki ga cutar da yake fama da ita sai ya ki yadda sai da lokaci ya yi tsawo tukunna har ya samu wannan darajar tukunna wani lokaci kuma sai ya yadda a mai haka da aka mai sai mala'ikun suka daina zuwa domin idan ka kai kololuwa na imani to mala'iku za su dinga gaisawa da kai ko a gida ko a hanya in kun tuna hadisan hanzala Allah ya kara masa yadda hanzala ya ce kawai ya tashi yana ta kuka shi ya zama munafiki ya kama hanya zai je gurin manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka haɗu da umar abubakar Allah ya kara masa yadda ce hanzala me ya faru ya ce na faka hanzala ce hanzala ya zama munafiki ce me ya faru ya ce idan muka zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam wa zakara lana aljannata wan nar ya ce ya ambatu mana aljanna da wuta faka annahuma ra'aya ain kaman gashi muna ganin aljannan ido da ido kaman ga wutan nan muna gani ido da ido sai mu ji imani ya cika amma idan muka koma gida wa afasanan nisa wal aulad da mata da 'ya'ya duk suka zo suka yi cuɗanya da mu ita sai mu koma kuma mu manta da wannan duk halin da muka kasance muna wurin shi sai abubakar radiyallahu anhu ya ce to ai wannan ciwon ni ma ina da shi duk mu je gurin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka je gurin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka mai bayani sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da za ku kasance kamar yadda kuke a wurina yadda imanin ku kuka ga ya kai can kololuwa har in kun koma gida haka za ku tabbata to da lasafa hatkumul mala'ika fi turqatikum wa ala furushikum da mala'iku sun dinga gaisawa da ku a hanyoyin ku da hashin ku za su dinga ku suna gaishe ku lakin sa'a ba da sa'a sai dai wani lokaci imani ya yi ƙasa wani lokaci imani yayi sama muna fahimta wani lokaci za ka je ka kai geji wata rana kuma an gari waye sai ka ji ba abin da kake so kamar dan kwairo gashi babu a wayanka kuma wurin wa za ka je ka roƙa kana ustaz kana ustaz ka je ka ce da Allah wani kana da wakan dan kwairo amma shedan nan zai ta ingiza ka kai ta nema amma kuma kana tunanin kuma in ka je wurin neman za a ce me kuma mana zai da dan kwairo to haka imani yake wani lokaci wani lokaci mutum ya yi sama wani lokaci ya yi ƙasa shi yasa ake so mutum ya dinga ƙoƙari da zaran ya gano cewa ya zame ya dawo domin ba da za a yi mutum ya tsaya a seti akan yana wannan gejin annabi ya tabbatar musu da haka ya ce walakin sa'a ba da sa'a sai dai wani lokaci imani ya sama wani lokaci yakan yi ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala cikin satul muzammil yake cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthai al-layli wa nisfihi wa thuluthihi wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al laila wan har sai ce alima allan tuhsuhu fataba alaikum Allah ya san ba za ku iya kewaye awanni 24 da da'a da biyayya gare shi ba domin abin da aka halicce mu don mu yi haka kenan agogonka idan ka sanya mai batiri yaushe kake tunanin ya tsaya sai batirin ya mutu ko to ai kai ma haka ake so ka yi ibada yadda baka son agogonka ya tsaya don ka san in sakan ɗaya ya tsaya agogo ya samu matsala to haka awanni 24 na ake so kai ta ibada amma Allah ya san cewa lan tuhusuhu ba za ku iya kewaye wannan lokutan gaba ɗaya ba fata ba alaikum sai karɓi ku shi yasa istighfari ke da matukar muhimmanci muna fahimta to sa'a ba da sa'a yasa Allah ta'ala ya gaya mana cewa innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru su waɗanda suke masu takawa idan wani mai kewayowa na shaidan ya dan taɓa su har suka kauce akan hanya tadhakkaru sai su yi tunani su koma ga Allah cewa wannan abin da suka yi ba daidai bane fa idahum mubsirun sai ga Allah ya taimake su sun gano sun yi kuskure su dawo kan hanya muna fahimta saboda haka hanzara Allah ya kara masa yadda a lokacin da ya sa aka mai lalar sai mala'ikun suka daina zuwa da ya daina ya daina yin imran bin hussein afwan imran bin hussein lokacin da ya sanya ya daina wannan lalas din sai mala'ikun suka ci gaba da zuwa amma san da ya yadda a mai shi kenan sai ya daina ganin su ya fito a nan malamai sun kara tattaunawa halaccin mutumin da bai da lafiya ki neman magani domin neman magani halal ne to mutumin da bai da lafiya ya ce shi yasbir zai yi haƙuri in zai iya ya yi amma in ba zai iya haƙuri bai neman magani muna fahimta akwai sahabbai da yawa da suka yi haka ummuna aisha radiyallahu anha ta taɓa jin rauni a tafinta wani ya zo ya ce ya umma allah ya baki lafiya allah ya ƙara miki sauƙi ta ce wallahi ita wannan ciwon fa ta fi son shi fiye da a bata duniya da abin da ke cikin shi kuna fahimta ubay ibn ka'ab Allah ya kara masa yadda yace ya rasulullah wai zazzabi da kaza da kaza da ake sawa mutane me ake ba su ne yace ayin Allah ya jarabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace in Allah ya jarabi mutum da waɗannan kankare mai zunubai ake da kaza da kaza sai yace ya ubangiji ina roƙonka ka sanya mini masassara wacce ba za ta hana ni zuwa sallar jam'i ba kuma ba za ta hana ni zuwa jihadi ba Allah ta'ala kuma ya amshi addu'ansa ya sanya mai wannan zazzabin da bai hana shi sallah kuma bai hana shi zuwa jihadi tun daga wannan lokaci duk wanda ya haɗa jiki ko ya gaisa da shi sai ya ji zazzabi a jikin shi jikin shi da zafi kuma annabi bai ce me yasa ba hasali ma Allah ya amsa muna fahimta saboda haka idan mutum bai da lafiya ya zabi ya zauna shi kenan eh, wannan sahabi urwa ko ibn zubair Allah ya kara masa yadda da aka yanke mishi kafa ai ba shi ya je nema ba 'ya'yan shi suka ce 'ya'yan shi ne suka ce gaskiya wannan ciwon kafan naka za mu nema a yi ma magani ya ce to in kun yi ba ba zan hana ku ba amma ba shi ya fita ya je neman magani ba da Allah ya fito to idan kuma mutum ya tashi ya je neman maganin shi ma fa ya yi domin wannan da ya yanki zuwa neman maganin kuma ƙarshen ta sai ya rusa ma musuluncin shi da raki ya fito? وفي رواية عن مطرف أيضا قال لي إمران في مرضه إنه قد كان يسلم علي مطرف ابن عبد الله بن الشخير الله يقرأ ما سيدا yake cewa imran ya faɗi mishi lokacin da bai da lafiya innahu kana innahu qad kana yusallamu alayya yace haƙiƙa da ya kasance ana zuwa a gaishe ni ko a musallama sallama fa in ishta fa in ishtu faktum alayya na faɗi maka wannan ne a matsayin ilimi amma kakka yada ilimin sai na mutu mun fahimta kada ka yada ilimin cewa mala'iku na zuwa su gaishe ni sai ran da ban duniya amma na baka wannan ilimin ne don ka amfana kamar yadda ya faɗi a ruwa ya sama ya fito wa kana mimman i'tazala al-fitna lokacin da aka yi fitina na sahabbai tsakanin Muawiya da Ali ibn Abi Talib yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙaurace ma wannan fitinar ba su sa su ba walam yuhari ma ali kuma bai yaƙi tare da aliyu ba bai goyi bayan shi dai kawai ya tsaya gefe ne don mun san san cewa wannan fitina ce kuma jarabawa ce cikin sahabbai ba na bi kata da ta li imran bin husain an karɓo daga abu kata da yake cewa imran ya faɗi musu ilzam masjidaka yace ka masallacin masallacinka inda kake ibada qultu fa in dukhila alayya ya ce to in an shigo kaina fa na lazamci inda nake kuma aka zo kaina aka samu. ƙala izan bai ta to ka koma gida ka zauna ba ka zo jam'in ba tunda za a zo a haukanka qultu fa in dukila alayya sai ya ce to in mutanen kuma suka biyo ni har gida fa qala law dukila alayya dakhala alayya rajulun yuridu nafsi wa mali yace to da mutum zai shigo cikin gidana zo yana neman ya kashe ni yana neman ya kwace min dukiya laraitu an kari hallari an aqtula hutu a nawa ganin ya halatta in kashe shi saboda haka idan mutum ya zo gidanka ya ce buɗe ka buɗe in ba ka buɗe ba in na shigo za ka ga abin da zan ma to ka bar shi ka gwada ƙarfin shi a nan ya ɓalla ya shigo kai kuma ka shirya ka yi iya abin da za ka yi kuma sai ka bar ma sauran ka bar ma Allah sauran muna fahimta kuma da yawa da yawa daga cikin waɗannan tsorace-tsoracen da koga na kama mu babban abin shine saba ma Allah Allah ta'ala daman annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da ya faɗi masa habbai muhajirun da yake cewa ya ku taron muhajirun abubuwa biyar idan suka faru da ku kuma ina neman Allah ya tsare ku Allah ya sa san da abubuwan nan duk za su faru ba kwanan daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin da ya zama cewa shugabanni ba sa hukunci da abin da Allah ta'ala ya saukar to abin da zai faru shine Allah zai ɗaura maƙiyan musulmai a kansu maƙiyan musulmai sai su koma su ke danne da su kuma baya da za su yi da su za ka ga mutane da mutuncinsu da darajarsu da ƙarfinsu wani wanda bai iya sallah ba bai iya komai ba da 'yan bindigan shi dan shekara goma sha ya ce kuyi nan kuma sun yi nan ɗin kaga mutum hamsin ko kaza mutum ɗaya ke kaɗa su kamar awakai duk suna tsoronsu da za a samu wani mai karfin hali ma ya haɗa baki ya ce su kwace sai a tona shi shi saboda zai ja musu me ka wannan tsoron sabon Allah ne idan mutane saban Allah ya yi yawa Allah sai ya ɗaura makiyansu a kansu to duk dai mutumin da yake mai tunani saitacce ya san zai dan kidnapping makiyin shi ne kuma ku gane cewa lalle an ɗaura su akan mutane shine idan ka auna adadin mutanen da ke rayuwa a cikin gari da su da ke daji suwa suka fi yawa to amma da na cikin garin da na dajin suwa ke tsoron wasu na cikin gari to duk me ya janyo wannan saban Allah shi yasa in abin ya kai ya kai ma mutum zai iya zuwa gidan mutum ya ce wai ka buɗe ya shigo a tun da ka gane hanyar zuwa gidan to ya kamata ka san yadda za ka buɗe ka shigo muna fahimta shi yasa malamai na usul suka ce wa mutlifu mu'dhihi laysa yadman ba a da difa'i billati ya ahsanu duk mutumin da ya salwantar ko ya halakar da abin da ya zo zai cutar da shi to ba zai biya ba amma ba da difa'i billati ya ahsan bayan ya kare kanshi da abin da ya fi zama ahsan muna fahimta kamar mutum na tafiya kawai karan wani ya zo yana so ya cije shi ya bari ya cizai a ya bubbuge shi idan bubbugewan ya kai ga karen ya mutu shi kenan ya tafi a banza saboda in ya bari abin zai cutar da shi to haka wanda ya zo zai sata dukiyar mutum ko kuma mutumin da ya zo zai shiga cikin gidan mutum to shi ma ya iya abin da zai yi kuma wannan ya tuna min yanzu yadda ake rayuwa da ɗauke-ɗauken nan waɗansu yanzu na pep mutum na zaune cikin na pep sai su fusge abin da yake ko waya ko abin da ya kama da wannan su gudu da shi to in ka shiga in dole ne sai ka fito da wayan to bayan ka fito kuma sai ka ɗaure shi da hannunka abin da nake minifi da ɗaure shine ka riƙe shi da kyau idan kuma babu bukata to kai haƙuri gwamma ka sauka lafiya domin su yanzu abin da suke yi shine sai su cire hannun mutum saboda waya lahul musta'an haka ne ko kuma su watsa ma mutum acid to me amfanin ka gayyato maƙiyi zuwa wurinka ba amfani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tatamannu liqa al'adu kada ku burin haduwa da abokan gaba kada a ce wai suna fusgewa ka ce karyan shi wallahi fusge a hannuna a'a sashi a aljuhu kawai shi yafi ana iya zuwa lokacin da shi zai nemi ya fusge hannunka kuma Allah ya jarabe ka to idan ba masu fusgewa ba ne masu watsa acid ne fa muna fahimta saboda haka ai taka tsantsan ko ɗazuna ga wani shi ma yake bamu labari ya ce haka yi ta fama da su a nan bakin titi dan gidan wannan gidan man ma ya faɗi mu shi yana cikin nafef su suna kan mashin ya ce haka yi ta fama da su suna jan wayan shi yana ja amma Allah ya taimake shi da ƙarshe da ya ya musu na'am a'a تو سبحان الله نعم سبحان الله تو نعم لا حول كما قالوا لك يا دناكم يا عرب لا في ko ba haka wani mata musu ji ba wayan shi ne aka kwaci ko aka fusge ranar a cikin ramadan shi ne shi ma da yake namiji ne sai wurgar da mashin din shi ya bi ya bi shi wannan din ya ce sai ya ba shi wayan shi to a ranar kuma 'yan shi'a sun fito wannan muzaharar tasu daman galibi tare suke kuma sai ya sa musulunci daman bai taba goyon bayan muzahara ba shi yasa zanga-zanga da kowane irin suna ya zo da shi na lumana ne na kaza ne duk ba bushi a musulunci domin duk wani maɓannaci a ƙarƙashin wannan zanga-zangan zai je ya ɓoye ya yi ɓannar da yake so ya yi yanzu ɗan ƙwace kaga ya ɓoye ƙarƙashin zanga-zanga ya mushi ƙwace akwai wanda fyaɗe ne yake gaban shi a ƙarƙashin zanga-zanga zai yi fyaɗe akwai wanda sata ke gaban shi a ƙarƙashin zanga-zanga zai yi wannan akwai waɗanda ke da mutunci a ranar zanga-zanga za a zuba musu da mutunci banda kuma yana iya kai ga a rasa rai shi yasa shari'a bata goyi bayan zanga-zanga ba ko da shugabanni ne suke zaluntar ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi hakuri har sai mun hada a tafkin alkawta to don Allah da ka kwace haƙƙinka da kake gani da ka yi haƙuri ku haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallam a tafkin alkawtar wanne ya fi shi ya ce ka yi haƙuri muna fahimta labarin wannan ya kawo ni wannan karatun saboda haka yana cikin cewa a bashin sai gashi wani ya ɗauko sanda kuma ya buga mishi a hannu menene ya ce wayan shi ne na hannun wannan sai wani yake tambayan shi kai ka ɗaukan mai waya ne ya ce a ba wai tambayan shi za ka yi ba yana jikin shi ne ya ciro wayan ya bani to shi ne ya ce mishi kai ba shi wayan shi wannan namu ne to kaga ai shi yasa na ce shi ma a nan gurin ai nasu ne ko ba haka ba ne Allah ya sauwaƙe saboda haka ka tsare dukiyarka kaka gayyaci abokin gaba kaka gayyaci abokin gaba duk inda kasancewa akwai waɗansu makiya da wani abu in kai zai iya cutar da kai to ka ɓoye wannan shi ne musulunci kaka ce ai kai ka sha tauhidi ka ƙoshi baka tsoron maye baka tsoron kaza a'a duk ba a bukatan kai wannan ka tsaya a kan karantarwar musulunci sai ka tsare in ka tsare to duk wani jarabawa da zai zo kuma Allah ta'ala sai ya kare ka muna fahimta haka mata su ma da ke shiga na fef din nan sai a hankali haka jiya ina tahowa na ga abu kawai na ta yawo akan iska ashe wata ce ta faɗo daga cikin na fef din yana cikin tafiya kawai ga abu iska kan kwalta na abin da Allah a daina bin saukin nan da san arha kaga mata biyar a nafef daya shi a yanayin shi fa kun ga yanayin shi wanda ke tuka shi ma bai da aminci balle wanda aka dauka saboda haka wannan neman saukin da zai sa mata su cunkushe a cikin wannan nafef din kuma ba kowa bane ke da ladabin da ya kamata ya ce in zai yi tafiya tafiyan cikin natsuwa kaga abin tausayi a ce mace ta faɗo kan titi ba abu ne wanda yake bai da daɗi muna fahimta allah shi taimake mu wannan abdullahi a afwan imran bin hussein yake faɗi ma wannan cewa abu katada ya ce idan mutum har ya shigo gidanka ya same ka yana so ya maka wani abu to ina da ganin cewa ka kashe shi saboda haka wannan ƙa'ida ce usuli malamai suka ce duk wanda ya shigo yana neman ranka to kai iya abin da za ka yi wani yake tambayar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mutum ne ya zo ya ce in ba shi dukiya na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaka ba shi ya ce ya rasulullah in ya yaƙe ni fa ce kai ma ka yaƙe shi idan na kashe shi fa shikenan jinin shi ya tafi a banza shi ya rasulullah ni in ya kashe ni fa shi kai shahada muna fahimta saboda haka mu riƙe azkar wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu sa'annan mu dogara ga Allah idan wani ya zo sai ka duba abin da yake shine maslaha abin da yake maslaha akwai sanda maslaha ne ka miƙa mai ya tafi akwai sanda maslaha ne kuma ka tsaya ka nuna abin da kake da shi muna fahimta to kai za ka yi tunanin abin da ya fi zama maslaha a wannan lokacin domin ba koyaushe ba ne zai ce ka bashi ka ce a'a muna fahimta yawwa akwai sanda zai ce ka bashin sai ka ce gashi a tsufan lafiya saboda me Allah ta'ala kana da hanyoyin da za ka samu wani kaga ka tsira da lafiyarka ya fito wa kana radiyallahu an ya kul imran bin husayn Allah ya kara masa yadda ya kasance yana cewa ya laita ni ramadan tudrini ya yace kai cuna da a ce ni toka ne wanda iska kawai ke hurewa ko sheke shekewa duk da wannan matsayi da yake da shi amma burin shi dama a ce shi toka ne saboda tsoron haɗuwa da ubangiji ayyukan shi ko sun lalace ko ba a karɓa ba muna fahimta auf bin malik al-ashja'i allah ya ƙara masa yadda in ƙaddarar lahu dan albaka No, é, é Arha. Aí na cama, ouf, nem na gaida no ar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Kama sallaita wa rahmatu wa barakta Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu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 وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم